تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون الله أكبر الله يتوى من آياته yana daga ayoyi alamomi da za su ha gane girman Allah ha gane matsayin Allah an taquma sama'u wal bi amri yadda sama da ƙasa suka tsaya da umarnin Allah matsaukakin sarki sama ga nan ta tsaya wa ya rike ta Allah umarnin Allah Allah yake sama tsaya inda kike sama ta tsaya cak bata taba motsawa ba ƙasa wa ya tsaye da ita Allah Allah ne ce ƙasa tsaya inda kike ga ta nan tana tsaye muna gudanar da harkokin mu akan ta bamu da matsala Shi ne an taquma sama'u wal ardu bi amri Allah ya ce ma'iza da da'akum akwai ranar da za ku mutu a mai da ku cikin wannan ƙasa dama ƙasa Allah ya ce alam na naj'al da ke kifata alam na naj'al al-ard A ahyan ahya'an wa amwata Allah ya ce alam na naj'al da ke kifata ashe ba mu sanya ƙasa ta zama matattara ba ƙasa ita ce me matattara ahya'an rayayyu wa amwata da matattu ahya'an ala zahariha wa amwatan fi batniha rayayu ga muna muna yawo akan ne a samanta ran da muka mutu kuma sai a mai da mu ina kuma sai a koma karkashin ta duk dai na kai in kana da rai sama in ka mutu kasa kasa ke nan ne matattara nan kowa zai ci kai Allah ka gafarta mana to shi yasa khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah yace haka khalaqnakum daga ƙasa muka halice ku inji Allah daga ina ka halice ku Allah yace wa fiha nu'idukum kuma cikin ƙasan nan nan za mu sake mai da ku ko kun taba gani wanda aka yi masa kabari a sama ina za ka yi shi cikin ƙasa wa fiha nu'idukum Allah ya ce wa minha sannan daga ƙasan ne na kurijikun za mu fidda ku taratan ukura wani lokaci na daban shi sa Allah ya ce summa iza aku sannan idan Allah ya kira ku da watan wani kira da wannan ne malamai suka ce kiran guda biyu ne akwai kira da za a yi na farko akwai kira da za a yi na biyu menene kiran shine busar kaho da mala'ika Israfil zai sunan mala'ikan Israfil kamar yadda ya zo a hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu aya suratul zumar wata shika. Wani fage ta iga Allah ya ce wani fika fi su aka yi busa a cikin ƙaho in ji Allah. Allah ya ce fasa yi kamar fi samawa ce wa man waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa duk za su mutu a daidai wannan lokaci duk za su suma a wannan lokaci Allah ya ce illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya ga dama ba za su mutu ba su kadai ne a daidai wannan lokaci za su saura malamai sun yi ta wasu kwakwalwa akan su wane ne za su zama cikin illa man sha Allah din nan wasu malamai suka ce akwai irin mala'ika Jibril eh akwai irin mala'ika Mika'il akwai irin mala'ika Israfil akwai irin yan matan aljanna da yaran aljanna mu mukalladun akwai irin hamalatul arsh mala'ikun da ke tallata da al'arsh wannan manganu da maluma suka yi ta yi akan su wane ne illa man sha Allah lokacin mu kuma gaba ɗaya an gama duk wanda ke wurin nan ya tafi wani wasu kasuwa ce wani ya sayi kaya ya mika kuɗi an miko mai turmin atamfa mai kayan bai karbi kuɗin ba shi bai karbi turmin atamfan ba a lokacin za su faɗi su mutu in sun ji wannan busa wani an dama hura zai sha ya ɗebo abin da zai kai baki bata shiga bakin shi ba za a busa ya faɗi ya mutu luddan ya faɗi ƙwarya ta kife wani yana gyara wurin da zai yi bayin dabbobinsa yana gyara tafkin da zai ba dabbobinsa ruwa su sha ya gama gyarawa zai koro dabbobin kamin su zo su sha ai wannan busa dabbobin su mutu shi ma ya mutu a bakin tafki kowa yana harkar wani ma watakila yana zina za a hura wani watakila yana luwaɗi za a hura wani ana ta'addanci kai Allah ka gafarta mana da an busa kuma kowa ya mutu Allah ya ce duniya ta yi taka IZN kowa ya tashi daga aiki Duniya na ya zama ba kowa ga shaguna ba masu su ga bankuna cike da kuɗi ba masu shi ga rusa-rusan motoci ba masu shi ga jirage a airport ba masu shi ga shaguna cike da kaya ba masu shi ga kanta ma kanta man gidaje ba masu shi ga abun hawa ba masu shi wato kowa ya riga ya mutu ba wanda ya saura ga raƙuma ba mai kiwon raƙumin ba mai ne shi ma ya yi ne ya mutu raƙuman ma za su zube su mutu kowa zai tashi daga aiki duk duniya ne ba wanda zai saura Allah ya kalli duniya nan da muke ta hauka a kanta Allah ya kalle ta ba kowa ranar sunan Allah zai tabbata na alwarisu mai gado saboda ba mai cin gadon wani uban ya mutu kakan ya mutu dan ya mutu matar ta mutu jikan ya mutu tattaba kunnan ya mutu kowa ya mutu duk familin an mutu wa zai ci gado a lokacin kuma Allah shine wanda zai ci Allah kuma ya zama tora shine mai gado ya kuma gaje dukiya ya gaje duniya duk ta ko ba ta shi a bar duniyar empty ba kowa a ciki har zuwa lokacin da Allah ya ga dama Allah yana tambaya anal malik ainal jababira wa aina abna'ul jababira ni ne mai mulki ina kangararru suke ina 'ya'yan kangararru ina masu cewa ba wanda ya ita ina 'yan sai mu ina suke inji Allah ba kowa kowa ya tashi daga aiki Allah ya ce sun shi suka fihi ukura daga nan sai a sake yin busa ta biyu busa ta biyu banda waccan ta farko Allah ya ce fa izahum qiyam sai kaga mutane ana ta tashi kuma daga yanzu runa kowa ya tashi yana kalle kalle bai san gabar zai yi ko kudu zai yi ko arewa zai yi ana ta fitowa daga cikin kabari kowa zai fito a ruɗe a firgice a ragade, shine summa iza da akum da'watan eh min al-ardi daga kasa iza antum takrujuna ai iza antum takrujuna min al-ardi sai ga ku kuna ta fitowa kamar farin ɗango daga ina daga cikin ƙasa kaburbura na fashewa suna tsagewa ana wargaje kaburbura mutane na ta fitowa yakhrujuna min al-ajdati ka'annahum jaradun to ina za su nufa مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر ذاك mutane suna tafi fito daga cikin kaburbura Allah ya ce ka annahum jaradun muntashir kai ka ɗauka fari ne wa'anda aka watsa haka za a ga mutane kowa ya rikice kowa ya rude ango na banki amarya ba ta amarya yake ba amarya na tunkuɗe ango ba ta shi take ba ɗa na cin karo da uba ba ta shi yake ba uba na karo da ɗa ba ta shi yake ba kowa ta kansa yake bai san ina zai nufa ba bai zai a lokacin kiyama da muke faɗa kana ganin kamar tatsuniya ce kamar labari ne ga mu ga ka gata an gama ko ba gama ba Allah ka ji tausan mu Allah ka gafarta mana Allah ka ji tausan mu a ranar tashin alkiyama shine summa iza da'akum da'awatan min al-ardi iza antum takhrujuna Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba rama وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات الله يتي دول لكي تشكين سما والأرض لكسا له نعلا نملك الله نيجي الله duk abin da ka gani a sama ko a ƙasa da wanda ka gani da wanda baka gani ba duk mallakar waye mallakar Allah ne Allah ya ce kuma kullu lahu qanitu dukkan su Allah suke yi wa da'a kullu qanutin fil qur'an fa huwa da'atu duk kalmar kanut in ta zo a cikin alkur'ani mai girma tana bada ma'anar me tana da ma'anar da'a kamar yadda aka samu a wani asa saboda haka kullun lahu qanitun duka Allah suke wa da'a kenan bishiya tana yi wa Allah da'a sama na yi wa Allah da'a ƙasa na yi wa Allah da'a dabbobi akwai da'ar da suke yi wa Allah makirfon din akwai da'ar da yake wa Allah duk abin da ka gani yana yi wa Allah ne da'a kai dan adam karamin alhaki dan ka bijire wa Allah ne zaka iya cutar Allah da shi you are just a zero behind a decimal point Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله يشي هو الذي يبدأ الخلق الله شيني وانده يكي فارد هلتا تنسان babu إذا sun mai iduhu to kuma sannan shine wanda wato zai ainihin sake tada halitta ya sake mai da ita an kawo kalmar summa saboda akwai gap tsakanin farar da halitta da me da sannan za a tare ita watakila bayan an farar da halittar ka watakila sai da kai shekaru da yawa a duniya watakila ka mutu sannan kiyama ta tsaya an samu shekaru sannan Allah ya kara tada kai shi yasa aka ce wato huwa allazi yabda'ul khalqa ba ce wai iduhu ba a wannan ayar sai aka ce sun mai iduhu domin a nuna tazara da ke tsakanin sanda Allah ya fara da halittar da sanda Allah zai yi ne da sanda Allah zai karata da halittar sai Allah ya ce wa huwa ahwanu alai idan zaka fasara a larabci tafdili ne shi ya fi sauki a wajen Allah hmm. wato tayarwar ta ma fi sauki a wajen Allah fiye da me fiye da fara halittar amma malaman tafsiri suka ce a wa huwa ahwanu alaihi ai wa huwa hayyinun alayhi a wajen Allah mai sauki ne ba za ka ce a wajen Allah ya fi sauki ba saboda shi Allah ba wani abun da wai wannan ya fi wannan sauki a wajen Allah idan ka ce wannan ya fi wannan sauki a wajen Allah kenan wanda aka fi shi sauki shi kuma ya fi mai kenan ya fi wannan wahala a wajen Allah to shi Allah babu abin da ya fi sauki babu abun da ya fi wahala duka da tada mutum ɗaya da tada mutum miliyan da fara halittar da duk daidai suke ma kalqukum wala ba'thukum illa kanatun wahida Allah ya ce ma خلقكم halitta ku bata zama wani abu ba inji Allah wala ba'atukum haka ta da kuran tashin alkiyama bai zama wani abu ba duk ku mutanen duniyar nan illa ka nafsin wahida face kamar rai ɗaya ce Allah zai halice ta ya tara ita yadda Allah zai halici rai ɗaya ya tada ita haka halitta mutanen duniya gaba ɗaya da kashe su da rayar da su wahalar a wajen Allah ba tafi fi wahalar halitta rai ɗaya da tada ita ba da ta da mutanen duniya gaba ɗaya da tara ɗaya da ta su gaba ɗaya da duk ɗaya ne a wajen Allah shi wajen sa bawai wannan yayi mu a wajen mutane ne ake samu abu kaza yafi sauki abu kaza yafi wahala abu kaza yafi dama dama inda dama da to to shi Allah ba wani duk dai suke a wajen Allah wannan shi zai maka karfin iko na Allah madaukin sarki wa huwa ahwalu alaihi ai wa huwa hayyinun alaihi abu ne mai sauki a wajen Allah ya fara halitta ku abu ne mai sauki a wajen Allah bayan ku mutu Allah yayi me ya tare ku sai Allah ya ce walahul masalul a'la walahul masalul a'la misali mafi daukaka na Allah ne misali mafi daukaka na Allah ne menene misali mafi daukaka na Allah ne malamai suka ce siffa mafi daukaka ta Allah ce domin kalmar siffa akan kira ta da misali kamar yadda Allah ya ce masalul jannati allati wu'ida almuttaqun masalul jannati allati wu'ida almuttaqun kun ga nan gurin Allah ya ce masalul jannati allati wu'ida almuttaquna misalin aljannar da aka yi ta ga masu tsoron Allah masu takawa ai sifatul jannatin lati wu'idal muttaqun siffar aljanna wacce Allah yayi alƙawarin ta ga masu tsoron Allah siffar ce ake gaya mana saboda haka walahul masalul a'la malamai suka ce walahu sifatul a'la wato siffa mafi daukaka ta wace ce ta Allah ce shi yasa wasu daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka fassara walahul masalul a'la dinnan ana nufin la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah babbar siffa da Allah yake da ta shine shine rashin karba abokin tarayya shi kaɗai yake kadai tantakarsa daya Ɗayan takarsa ba dama a haɗa shi da wani ba da ma a jingina mashi wani bai da abokin tarayya jalla anil abadat wal munazi'a ya fi karfin kishiya ya fi karfin yan juyin mulki ya fi karfin ku shi yasa ba mai mulkin da ba a kai masa hari amma ko ne taba kaiwa Allah a ƙarya ne bai yiwa ya wuce Allah maɗaukin sarki kenan Allah ka lullube kabarin dan rushi da ainihin wato albarka to shi yasa suka ce walahul masalu a'la shine kalmar shahada siffar Allah ta ba abun bautawa da gaskiya sai Allah Allah ya ce huwal azizu shine mabuwayi duk wanda ya ja Allah Allah zai kalle shi sannan alhakim shine gwani mai hikima wane ne gwani mai hikima Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai gaba da ramma ضرب لكم مثلا من أنفسكم babban magana هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم يوا فأنتم فيه سواء تكافونهم ككيفتكم أنفسكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون كابوشي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر da kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar yanzu na akwai wata ɗaliba wacce da tana karatu tana karatu a Danfodiyo University tana karatu a Danfodiyo University ha sunanta Grace Sunday Grace Sunday yanzu nan ta karbi kalmar shahada ta karbi me kalmar shahada kun san wani abu daga Grace Sunday yanzu ta koma Maryam Allah ya sa wa musuluncin ta albarka Allah ka sa wa musuluncin ta albarka a saurara ana rama ayar da ka ja mana sama ita ita mala, sai Allah ya amince in mun kai gobe da rai amma akwai sanarwa guda biyu kamin mu karanta wannan a saurara akwai sanarwa muhimmiya da mu guda biyu kowa ya saurara amma kamin nan wani bawan Allah ta hannun imam da bagin ardo ya ba da gudunmuwa ta buhun shinkafa shinkafar dangote buhu goma fi sabilillahi wa kwamitin marayu ya ce yana so marayu su ci shinkafa don sallah Allah ka saka masa da alkhairi yana neman addu'ar ku ya ku bayan Allah Allah ya shirya masa iyalansa sannan ya albarkaci dukiyarsa Allah ka shirya da iyalansa ka sa wa dukiyarsa albarka wani bawan Allah ya bada buhun shinkafa ɗaya, Allah ka saka mashi da alkhairi wani bawan Allah ya aiko da naira dubu biyar Allah ka saka mashi da alkhairi wata baiwar Allah ta hannun Bello direban gidan Mungadi ta aiko da naira dubu biyar Allah ka saka mata da alkhairi wani bawan Allah ya ba da yadi ashirin da biyar na shadda don tufatar da marayu guda biyar Allah ka tufatar da shi da tufafin aljanna sannan ya ba da ƙur'ani mai girma kwafi goma ya ce marayu ne ya kamata su rinka karanta alƙur'ani mai girma wani bawan Allah ta hannun imam da bagin ardo ya ba da dila guda dila guda ta turamin atamfa domin a tufatar da marayu fi sabilillah wata baiwar Allah ta aiko da naira dubu biyu fi sabilillah Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka tufatar da su da tufafin aljanna wasu bayin Allah sun aiko da kofin alkur'ani daya da turmin atamfa daya Allah ka saka musu da alkhairi wata baiwar Allah ta aiko da naira dubu biyu Allah ka saka mata da alkhairi kai rayuwarta albarka wasu bayin Allah sun aiko da kwafin alkur'ani ɗaya da turmin atamfa ɗaya Allah ka saka musu da alkhairi wani bawan Allah ta hannun imam da bagin ardo ya aiko da dila ɗaya ta atamfa a rabawa marayu Allah ya saka musu da alkhairi yana barin addu'a wata mata daga barikin mobile police kalambaina ina jin masu dan sanda ce Allah ya mata albarka ta aiko da turmin a tamfa ɗaya fi sabilillah Allah ya sa ki a masa promotion a lahira kuma ke da mai gida Allah ya ba ku aljanna wayanda suke taimakawa marayu Allah ka tausaya wa ƴaƴansu bayan rayuwarsu kamar yadda kuka ji ana sanarwa in Allah ya yarda gobe za mu rufe wannan majalisi na tafsiri gobe za mu rufe wannan majalisi a saurara a saurara a saurara saboda haka abin da muke bukata kowa gobe in Allah ya kai mu ya samu wuri mai kyau a natsu sosai saboda za mu yi karatu kaɗan sannan mu yi jawaban da za mu rufe wannan majalis ina fata an fahimci wannan sannan bayan an gama karatu gobe in Allah ya kai mu za mu roƙi Allah muna ta samun masu neman addu'o'i bayin Allah da yawa to za mu buƙaci Allah rama ya mana cikakkiyar addu'a ya roƙa mana alheran duniya da lahira ya roƙa mana alherai na duniya da lahira a cikin wannan wata mai albarka bayan Allah suna cewa amin muna fata cikin mu Allah zai karɓa saboda haka gobe in Allah ya kai mu kowa bukatarsa ya ƙudurce ta a rai za mu fuskanci Allah mu ƙanƙan da kai ga ubangiji mu roƙe shi ya tausaya mana ya biya mana bukatunmu Allah ta'ala ya sa mu dace da wannan kalmomi muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik a manta a karatun da za a yi ma mata masallacin zuba na shakka makarantun ranar laraba. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala habibina wa nabiyina Muhammadu Musallim. Wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Daukacin ‘yan uwa musulmi da suka halara wannan wuri harabar sabana ba titina madubin lawai a birnin Sokoto. a daidai irin wannan lokaci da muka zaba halartuwa bayan sallar la'asar a cikin kwanaki wannan wata mai alkhairi mai albarka watan ramadan wanda yini na yau muka wayi gari 25 ga watan na ramadan shekara ta hijira biyar bayan jira mazo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina watanci 22 ga watan bakwai shekara miladiya 2014 muna a wannan wuri ne domin saurare fassarar littafin Allah mai girma ɗaya da cikin alkhairi da ake sa wannan wata a madadin dukkanin ƴan uwa musulmi da suka lara wannan wuri ina mai amfani da wannan dama domin kasar da karatu namu zai gudana a yau insha Allah karkashin jagoranci Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da Allah Ahmad Ibrahim Suleiman Kano wanda su ne za su jagorance mu daga abin da za mu saurara muna fata tare da addu'a Allah ya samu mu fa'idantu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة kulla zalalatin finna. ya ci wani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gabar tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin da biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da talatin da biyar. lissafin nasara yau muna ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. idan ba manta ba muna cikin suratun nisa alarama ko za ka tuna inda muka kwana يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم لا نعم. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Allah ما تكسر كيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن suka إيماني kunu qawwamina bil ku zama masu tsayuwa da adalci ku zama masu tsayuwa da adalci wannan shine islam eh wannan shine darasin da islam yake karantarwa shine ka tsaya da adalci duk abin da zaka kai ne kai adalci kana son mutum ba ka san shi kuna shiri ba ku shiri ka san shi baka san shi ba yana sallah bai sallah namiji ne a mace ne yaro ne babba ne karami ne ko wane ne dole ka masa adalci shine kuno qawamina bil qist sai Allah ya ce shuhada alillahi kuma kuna masu ba da shaida dan Allah ji Allah idan za ku ba da shaida ku ba da shaida dan wa dan Allah Allah ya ce ku yi adalci ku yi gaskiya ku ba da shaida dan Allah shaidar walau ala anfusikum ko da shaidar akan kawunan ku ne kai ne baka da gaskiya in ka ce ka yi bayani ka ce to ni ne ban da gaskiya an zana lafiya ko a zana lafiya kuma ka faɗi yadda aka yi yanzu ya rage ko a hukunta ka ko a yafe maka amma dai ka faɗi me ka faɗi gaskiyar lamarin shine walau ala anfusikum awil walidaini ko da kai iyayenku ne guda biyu idan zaka bada shaida kan babanka shine bai da gaskiya an je kotu aka ce kai ka zo ka yi bayani to ka zo faɗi gaskiya ka ce baba bai da gaskiya shi ya fara marin da jummai kamin dan jummai ya rama ina ba ta gane wannan sai ya ce dan ladi akai na zaka ba ka ce baba ya hakuri amma an ce a faɗi lillahi shuhada lillahi in za a ba da shaida a ba da shaida dan wa dan Allah ko mahaifiyarka ce ba ta da gaskiya idan za ka zo ba da shaida ka ba da shaida a kanta ka faɗi gaskiya kai ina ma ce musulmai mun rike wannan kariyar mun yanzu gaskiyar magana ba haka ake shaida ba yanzu idan ka je kotu kamin ka karasa kusa da kotun kana iya samun wata majalisa ta wasu 'yan zaman kashe wando suna zo wai idan kana kara a kotu kana neman shaida sai ka zo ka same su ka ce shaida muke nema ya ce ba matsala akan me za a shaida ya ce akan fili ne ina filin yake a fada masa to ya yake a ce 100 by 100 to nawa za a biya ni ba matsala zan iya zuwa in ba da shaida in rantse da Allah da ni aka yi ciniki a gabana ka saya amma nawa za ka biya za mu baka dubu hamsin ce a ban yadda ba filin fa akan titin saba ne yake yi wuri ne mai daraja za a ka dubu dari ko dari da hamsin ya ce ya amince kawai a zo da shi ce ta bige bige da ido ga babban riga ga kamar musulunci in ba ya sa ba ma ta gida har ɗan gemun shi na cewa-cewa duka sai hara ba gaskiya a ce ya aka yi tsaya ya rantse da Allah a gaban alkali ce eh wannan asalin filin nashi ne a gabanmu ba zan manta ba a ranar da damuna a watan ogas an yi ruwa an ɗauke muka zauna wai yana ba da labarin wani yadda aka yi da lokacin kuma ƙarya yake in ya gama a bashi kuɗin shi ya sa aljihu ya gaba yanzu akwai shaida na sayarwa ga ƙur'ani na cewa kunu qawwami na bil qisti shuhada'a lillahi walau ala A aw al walidayni wal aqrabi Allah ya ce in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima wanda za ku ba da shaida a kansa idan mai kuɗi ne kada kuɗinsa ya ruɗe ku ku faɗi gaskiya a gaban kotu idan talaka ne wai yana cikin talauci na bala'i kuma ka faɗi gaskiya ɗaure shi za a yi ka ce Allah sarki wallahi tausan sai kama ni na gare bare dan rufa to za ku yi buɗa buɗa da shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama ba magana rufa rufa hmm. ba dai shi ne bai da gaskiya ba in talauci zai kashe shi faɗi gaskiya ba kurkuku ba daga can a yi ta zarce ba shi ya jawo ba kai dole ka faɗi gaskiya in ya kun ganiyan in ya kasance mai kuɗi ne wanda za ku ba da shaida a kai shi aw fakiran ko talaka ne to ba kuɗin shi ko talaucin su za ku kalla ba fallahu auladi ne Allah shi fi cancanta ku dubi girman sa ba talaucin ko wadata ba Allah ka gafarta me yake kawo rashin gaskiya a wajen hukunci me yake kawo rashin gaskiya a wajen shaida san zuciya san me son zuciya Allah ya ce falata tabi hawa an ta'adi. kar ku kuskura ku bi son zuciya son zuciya hana ku adalci son zuciya bacin zuciya in ji bahaushe bahaushe ya ce duk wanda ya shiga motar kwaɗayi to sai ta soke shi a tashar wulakanci ita motar kwaɗayi matukar ka shige da kai kana ga ta rage maka hanya a ina za ta soke ka a tashar wulakanci a nan za ta soke ka saboda ka tsaya kai gaskiya ka tsaya ka faɗi gaskiya 'yan sanda masu cika wadar koshi idan za a kai mai laifin kotu a masu ɗaukar statement wallahi da damar suna cin amana al'umma ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku rubuta gaskiya akwai ɗan sanda da ya taɓa rubuto takarda yana kuka yana a fiya shi addu'a da fatawa Allah zai gafarta mashi kuwa me ya girma haka ya ce wasu yan fashi aka kama sun yi ta'adansu sun kisa kai sun ɗabi kuɗi aka je kotu ta zartar musu da hukuncin kisa ɗaya daga cikin yan fashin nan yana da wayanda suka ɗaure masa gindi a wuri suka ɗauko maƙudan kuɗi suka kawo ma wayannan abin da kake so a Allah kan mana da wannan bawan Allah kuɗi duk da ke da alaka da kes kesin a kusa duka aka ba su kowa ya shaki rashawa ya koshi ya ce abin tausayi haka muka je daji wani mutum yana gona yana noma kawai muka kamo shi muka kawo shi muka cire ɗaya daga cikin da aka zartarwa hukuncin kisan nan muka sake su shi muka tura shi aka je aka hada su gaba daya haka shi yana gona ya ce da ke kansa ya yi fakin a gindin bishiya muka rarume shi saboda muka rubu Ya ce abin ya faru tun muna cikin jahiliya ba mu gane addini ba mu gane sunna ba ana gafarta mala yanzu mun gane addini yaya za mu yi Allah ya yafe mana ku ba na inda ake wani irin zalunci ne ba shi kenan kuma an gama son zuciya san kowa sai ya ji daɗi kuma daɗin da ba kowa Allah ya ji daɗi Qur'ani cewa da kadi kalakana al-insana fi kabari laqad khalaqna al-insana fi kabad in dai sunanka insa in dai sunanka insan wane ne insan mutum in dai sunanka mutum ba akuya ba to Allah ya ce ya halice ka fi kabari cikin kabari menene kabari ba da ce kalmar kabari an samo marjan ne daga tauri shi yasa jini in ya daskare ya zama hanta sai a ce masa kare tauri ha makabaratul haya gwagwarmaya da rayuwa daga wannan tauri ne malamai suka ce kowa sai ya yi kanta a duniya kowa sai ya yi sai ya kai da kowa da irin tashi dan kwaro goma da mai dan barema ma sai ya kantar me kanta a hannu mahauci mai yawo da daron nama a kai sai kantar ina kantar kai ko ɗan garuwa mai ko gare wani a kafada sai kantar ina ɗan ina da buhu sai ya zagaye san da kullum da kaba sai kantar kaba wani zai ce sarki da gwamna su sun sha ba su sha ba shi ma gwamna saboda bala'in zama a ofis shi kuma sai kantar tsuwawo kenan dai kowa yi ne <laughs> kowa sai ya yi kar ka taba dauka akwai mai jin daɗi kowa wahala yake sha kowa wahala yake sha wanda kake gani babban mutum in kana magana da shi in ya gaya maka waya da yake karba a rana ɗaya kai sai an daura maka dirin ka karbi waya dirin za a daura maka manya-manyan da kake gani akwai lokacin da muka taba yin wani lancin a Abuja mun ga yato wani babban mutum cikin manyan mutanen Najeriya mai kokari bai samu zuwa ba sai turo wakili wakilin sai ke faɗin dalilin da ya sa mai gidan bai samu zuwa ba ya ce ku yi haƙuri bayan da zai iya zuwa yanzu maganar da nake da ku awarsa sa arba'in da takwas bai bacci ba awa nawa arba'in da takwas najeriya tana tangal tangal ya zaya a kai ta. in ya fita daga wannan mitin wannan mitin zai shiga in ya fita daga wannan mitin wannan mitin zai shiga awa arba'in da takwas bai samu ya yi bacci ba kai ko takka ta mutu za ka yi bacci kare awa arba'in da takwas Ka yi masu abu ko uwarka ta mutu ba awa arba'in da takwas ba ka yi bacci ba amma saboda ɗawainiya kar ku ɗauka kowa daɗi yake ji kowa da irin tasa wahala ya san zuciya zai taka halaka saboda wannan duniya me ke cikinta me ce ce ita hiyar duniya a min az-zalil aqallu min al-qalil wa ashiquha a zallu minar zari. ita ba ta kai kaɗan ba ma amma saurayinta wanda ke neman ta da aure masoyinta wanda ke ce mata masoyiyata a zallu minar zari. ya fi kowa ya fi ƙasƙanta cikin duniya kaskanta yadda take fala tattabi'il hawa fala tattabi'ul hawa an ta'adi Allah ya ce wa in talu wa talu idan kuka karkace autu urdu ko kuka kawar da kai sai Allah ya ce fa inna Allah tu sani lalle Allah kana bima na khabira ya kasance masani da dangana abin da kuke aikatawa sai ya hukunta ku a ranar na kiyama Allah ka gafarta mana malamai suka ce wannan aya tana karantar da manyan darussa a uku na farko in baka da gaskiya yi ikirari in baka da gaskiya yi me ikirari da ka san baka da gaskiya kar ka bari a wahala ana neman shaida faɗi gaskiya ka ce ni ne ba da gaskiya wani shi ke bina bashi wani ne na fara tsokan shi wani ne taɓa kayansa sahabai ba a civil case ba har a criminal case suna yin ikirari suna yin ne ikirari ma'is al-aslami zuwa ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi inni zanaitu fa fakirni ba kawo shi kotu akai ba shi ya kawo kai ya ce na yi da ya rasu da na annabi ya kawo da kai ya sake wa inda annabi ya kawo da kai ya sake cewa ya rasu da la inni zina tufa tsahiri na yi zina ka tsarkake annabi ya ƙara kawo da kai ya sake kewayowa ta nan ya sake cewa ya rasu da la inni zina tufa tsahiri na yi da ka tsarkake ne ya rasu da la shi ya kawo kai ya yi kirari da kai walau ala an fuce su ba hau bai hukunci ba ya san hukunci mene ne hukunci yana da mata kashe shi za'a yi amma ya zaɓi wannan Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi Ya ce, hal ba sharta ha yi mubashara da ita abinda ake ce mubashara shine saduwa da mace amma ta hanyar kinaya ba asalin sunan aikin ya ambata karara ba qur'ani yakan yi irin wannan saka yawa ko yace wala tubashiruhunna ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الله يقول ولا تباشروهن كركم مباشرة لماتا كون كلمة كمان رجوع سكركم كي وأنتم عاكفون في المساجد alhali kuna wato itikafi a cikin masallaci amma abin da ake nufi shine kada ka yi jima'i da matarka kana itikafi mai zai ce na'am ya rasulullahi ce kwarai na yi a nan ce to kike da gane me ke nufi ba sai ce wa hal baja'ata kai mu baja'a da ita ita ma tana nufin jima'i amma ta hanyar kinaya eh wallati takafuna nushuzahunna faizuhunna wallati takafuna nushuzahunna واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فرستو فرستو فرستو mun fasara wannan ayar idan mace ta mai gida ta waye ba ta biyayya a mata wa'azi sannan a kawar abin nan a ce mata a wajen kwanciya me yake nufi da a ce mata a wajen kwanciya kada a sadu da ita tunda mun ci aya gado ne za a fara ya ce na'am ya rasulallah annabi ce kai wannan zai gane me nake nufi annabi ce wahal jama'ata ha kai jima'i da ita ya ce na'am ya rasulallah annabi ce wani gida zai gane ba annabi sai tuno wata kalma a larabci ita wannan kalmar a kam larabci ba ta da wata ma'ana banda saduwa tsakanin namiji da mace ba ta da wata ma'ana banda wannan annabi a rayuwarsa bai taba amfani da kalmar ba sai ranar saboda kunyarsa kuma daga ranar bai kara amfani da kalmar ba har ba duniya sai na aliyu ya taba amfani da kalmar amma sai da toshe kunnensa sannan ya bada to ko kunnensa da zai abu da wani zai bada ita ce kalmar larabci da ba ta da ma'ana banda wannan sai ce masa wahal a ha kalmar anniku ba ta da wata ma'ana a larabci banda zuwa tsakanin namiji da ya ce na'am ya rasulallah annabi ya shiru ya ce hatta gaba zalika ka fi zalika ha wata gina da gane ba har abin da ke tattare da kai ya bata abin da ke tattare da ita ya ce na'am ya rasulallah annabi ya shiru ya ce a majanunu an take kan baka da hankali ne sai ce hankali na garwa ya rasu Allah annabi ya kalli sahabi ya ce ya sai sai kai mai hankali ne annabi ya ce wa hal sharif al giya ka sha sai ce ban taba shan giya ba rasu Allah Allah ya sani ba sha giya tsautsai da ya faru na yi zina annabi ya kalli sahabi wani sahabi ya tashi ji sun su da baki shi da rigarsa ya ce ya rasu Allah bai wani giya manzo Allah ya shiru sai daga kai kalle ya ce wa hal tarifin zina ka san me yake cin zina yace kwarai na sani annabi ce ma huwa zina ba ni definition da zina me zina yace ataitu min ha haraman ma ya'ti ar-rajulu halahu alala na aikata aiki da ita aikin da haramun ne don ba matata bace da matata ce da halal na aikata halala zan samu annabi ce ya eh, kasan abin da ake cewa zina annabi ce amma kamar yadda ake zura guga cikin rijiya ka zura yace kwarai yace kamar yadda ake sa masayi a cikin sallu yace kwarai annabi ya ba da zamu yi talaka da wannan sahabbai aje a jibe sai da shari'a musulunci ashe ba ya amure ba amma ku mutumin nan yadda yake ta bada shaida shi dai sai an sai an zartar da mutum algamidiya zuwa kai da ta ga annabi zai yi zai dan kakkauce mata Sai ce ya rasu da kana so ni ma ka kai kokarin mai da ni ne ka mai da kai kokarin mai da ma'aikata nan da ya zo ya fara sai ce wallahi wannan cikin na wani zina ne to tun da ciki ne ya kayya ba bukatar neman shaidu ba bukatar kofi ko ban da ne amma duk da ta annabe ta to ki je hekin haihu don a tabbatar da cikin yanzu an je da suna da shi jaririn da yake za a kashe haka ta koma matan nan ba ta iya bacci tana tsoro kar ta mutu kamilan da za a mata ta je kira da daudar jira ran da ta haihu yaron jariri ɗanyen goyo haka ta ɗauko da shi ta zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce a mu ka kashe ke yanzu jaririn ba ki je a ci gaba da ki shayar da shi sai ya kai za a yayi shi ta ji dawo haka ta koma tana kwana tana kuka har sai da isa yayi da za ta zo da shi dan kar annabi ya samu uzuri ta zo da jaririn da waina a hannun sai ya shi da gida ta bashi waina ta ce ka rinka ci gaban annabi ka gane domin ya gane zaka iya rayuwa ko bana lokacin da aka jana ana jefe wannan matar aka jefe ta jini ya fantsa mai taba rigar wani sahabi sai ya faɗi mummunan magana a kanta da aka zo aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya saka yace wallahi laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al-madina la wasi'atuhu wannan matar ta yi tuba tuban da za a raba wa mutanen madina tuba ta yi ta kai su aljanna da wani inda za ka zo sadaki ta to abu na farko da ayar take karantarwa in ji maluma shine in baka da gaskiya kai ne kai kirari kai confessing kai ne baka da gaskiya daga shi ne wani wa'ala a fusikin an gane wannan to kaga idan kanka ma za ka yi to magana wani bata mata so ba kenan abu na biyu da aya take karantawa take karantarwa shine alƙali dole ya adalci alƙali dole ne in ka je alƙali ya maka adalci ba alfarma ya maka ba a an existing obligation ne dole ne a kanka dole ne a kan alƙali idan ya zo ya adalci akwai kisa da malama suke bayarwa duk da da malamai suke ya kai kisa sai na umar radiyallahu anhu ya taba yi wa ɗansa hajjin zina hajjin zina yaron ya ce ya amiral muminin kar baka manta kai babana ne ya ce in ka je gaban Allah ka gaya masa ni babanka na maka haji umarnin Allah nake cikawa umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka dole kai adalci akan mutum kana son shi ko baka son shi na kusa ne ko na nesa dole ka masa adalci wannan shine ka'ida adalci bai da alaka da soyayya ko kiyayya lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai su je su yahudawan kaibara su yi kirda so na dabinin to cikin waɗanda aka tura akwai abdullahi ibn rawaha yana cikin wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tura da suka je to yahuda sun san baya shiri da su ko kaɗan sai suka kwarar su dan ba su rashawa to da allah an kun zo wajen kirdadon ɗan dan yadda mu dan ci riba kada ku yi yadda za mu fadi wa ruwan gaba daya a to bishiyar da bino an ce kai shirda don ƴaƴan bishiyar ina ba ta fahimci wannan to sai suke kokarin su kawo musu yan rashawa su ba su suna zuwa ce kai ku saurara ku je ku yahudawa wanda ya turo ni in muku wannan aikin duk duniya ba wanda nake so kamar shi na fi son shi fiye da uwata da uwana ku kuma da ya turo ni in muku hukunci ku kuma duk duniya ba wanda ban so kamar shi ban san ku na tsane ku duk duniya ba inda nake ke kamar ku jikokin aladu da a da birai duk duniya ba inda na tsana kamar ku ya ce amma duk da wannan so da nake wanda ya turo ni da inda nake muku ku da aka turo da wajen ku ba zai sa in yi rashin adalci don in ƙara masa ku in rage naku ba adalci zai inda nake muku na bai sa in zalunce ku son da nake nan masa wanda ya turo ni bai sa dauki haƙƙin ko in ba nan take manyan malaman yahuda suka matso su zawa ke wannan magana suka kalle suka ce adalci nan da ka faɗa da shi sama da ƙasa ta tsaya sama da mai ta tsaya da adalci ƙasa da mai ta tsaya wannan bai hudu yake faɗin wannan magana kenan bai hudu ma ba a yi daga cuce shi ba kirista ba a yi daga ne ba ba ta cuce shi ba kuma ku kalli da yake abin a jinin musulmai yake ku kalli siyasar Najeriya ku faɗa min wanda ya taɓa zama gwamna a Najeriya musulmi ya cuci kiristocin da ke kafar shi akwai babu shi babu ba wani wanda ya taɓa yin gwamna yana musulmi ya cuci kiristan jihar shi duk gwamnan da ya zama musulmi kiristan jihar ɗan gata ne haka ne ba gwamnan da ya taɓa zama shugaban ƙasa ya cuci wani ɓangare na Najeriya ai kun yi shugaban kasa nan shehu shagari haka ne development da ya fara na Najeriya daga kudu ya fara saboda ana nasi yanzu ne mu nan arewa ba ma iso sosai ba abin da ya faru ya faru haka ne cikin shugabannin kasan da suka dade a Najeriya suna shugabanci akwai General Ibrahim wa Badamasi ba amma ka kalla menene yawan Najeriya bai yi kulwa me wa arewacin Najeriya bai yi wa kudu ba duk gadojin nan na cikin teku a Lagos waye su eh kudin da suka ce ya fi kudin express din Abuja zuwa zuwa Kano ya yi jami'a guda biyar uku a ina a kudu uku a ina duk wani abu da za ga ayi za ga alaba nan ayi nan ayi haka ne duk shugaba an ba 'ya'yan bora da 'ya'yan mowa zai yi balance to lokacin da mai kalmatar shi rula yanzu haka dai wannan shi ne aƙidar mutum haka aka yi sai da aka rufu akwai rukurukudu a kuta tun a lokacin aka rika mata da tashi tun daga nan sai da aka tabbatar da an karya ta da ba ta iya kara tashi haka ne ko kare ne wannan shi ne matsala ana nan shi wannan ya zo yaya an yi wa kudu da arewa gaba da ya ake yi ya ake yi shi musulmi yana da yana da spiritual responsibility Allah ya ce masa ya harin kuma dole shi yasa yake to duk wanda ka ɗauko ba shi ba bai da wannan spiritual responsibility ne irin maguzancin da ya tashi ya gani a ƙauyen su shi zai ɗauko ya haɗa mu tarihin gabar da ya gada ita zai ɗauko gina mutum sa kai shi yasa ko ka ko ka so sai ka yadda musulmi ne kada yake iya riga adalci musulmi ne kare ke yi mai rike adalci Allah ka gafarta mu Allah ka ba mu ikon rike wannan adalci da addini mu ya karantar da mu kun gane darasi na biyu da ayyuka karantarwa darasi na uku shine shaida dan Allah yake bada ita dan wa ake bada shaida dan Allah ba a bada shaida dan kuɗi to amma ga tambaya idan za a daura aure a Sokoto aka gaito mutane daura aure ku? me ake kiran su fi ya dai kuke an sawa hankali hankali ko ba ku da lafiya Na, an kira su ne su ba da shaida to kai da ka zo ba da shaida me hada ka da wawusan goro ka cika aljihuri gasa ba ba samu ba me ya kai ka wawusar shingam da su da tantar fere wani malamin wani zai daura aure sai ya dubi rigar sauce tafi ko ne katan aljihu da ita zai ku da kuka je daurin aure me ya kai ku me matsayin ku a wajen da bai wajen daurin aure ko dai wali ko wakili ko ango ko shaida su ne ke zuwa daurin aure ko ba haka ba saboda haka ko wurin in ba shi ne mai bayarwa ba ba shi ne mai karɓa ba sunan shi shaida to dan wa aka ce za ka bada shaida ka bada shaida nan aka ce shuhada a lillahi hmm. ala rama tan cikin suratul baqara nan ma cewa waqi wa ashidu zawai adalin minkum wa aqimu shahadata wa ashidu zawai adalin minkum wa aqimu shahadata lillah idan za a bada shaida Allah ya ce wa eh? a wajen a suratul qala idan za a bada shaida Allah ya ce wa aqimu ash-shahadata lillah in za a bada shaida a bada shaida da jama'a don Allah ke dan Allah yake ba da shaida malamai suka ce wa'annan sune manyan manyan darussa guda uku da aya take karantarwa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce mai gaba da ramma يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله نعم والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل نعم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا ba'ida bayan Allah madaukin sarki ya kammala magana da abin da ya shafi wato hukunci da abin da ya shafi shaida yanzu kuma sai Allah madaukin sarki sai kira masu imani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani sai Allah ya ce aminu billahi ku yi imani da Allah aminu billahi ku yi imani Qur'ani ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kuma sai sake cewa aminu billahi ku yi imani da Allah da ba su imani da Allah ba to me yasa aka ce musu aminu billahi ku yi imani da Allah malamai suka ce a nan ba ibtida'i bane ai dumu ala imani billah ku dawwama kuna masu imani da wa da Allah malamai suka ce irin wannan yayi kama da inda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tudil kafirina يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما الله مدرك سركي يا أيها النبي يا كي وانا النبي سي الله شيء اتق الله تجربة الله wane ne shugaban masu jin tsoron Allah na duniya gaba daya shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to me yasa aka ce masa ka ji tsoron Allah abin da ake nufi da jin tsoron Allah ya dawwama kan jin tsoron Allah saboda tsoron Allah imani abu ne da ake so zama present continuous tense kai yanzu kai an jima kai kai kai kai shine ma'anar aminu billahi wa rasulihi bayan an riga an ba su shaida cewa masu imani ne Allah ya ce ku yi imani da Allah sannan ku yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl da wannan littafi wanda ya saukar ga manzansa da kuma littafin da ya saukar kamin wannan manzon nasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce da aka zo jan annabi Muhammad sai aka ce wal kitabil ladzi nazzala ala rasul amma da aka zo littattafan da aka saukar kamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wal kitabil ladzi anzala me yasa qur'ani da aka zo sai aka ce nazzala amma sauran littafai da suka zo kamin qur'ani sai aka ce anzala hmm. dalilin da ke ciki shine alqur'ani mai girma wato shi kaɗan kaɗan aka saukar da shi me ya kai kaɗan kaɗan duk sanda aka samu fi'ili mazi surati fi'ili mazi mai harafi guda uku mai harafi guda nawa guda uku to idan aka sa ƙarfi akan harafinsa na tsakiya abinda malaman nawa ke cewa ainihin fi'il idan aka yi taba'ifi na ainihin fi'il harafin shi na tsakiya aka sa mashi shadda to yanzu zai canja ma'ana ko kuma aka sa mashi alhamza a farkonsa to yanzu zai canja ma'ana idan da lazim ne zai koma aji. idan da muta ne amma yana aiki akan maf'ulun bihi guda ya zai ƙara ƙarfi ya aiki akan maf'ulun bihi guda ne asalin kalmar nazala fi'ili ne lazim wanda bai da buƙatar maf'ulun bihi ku yi hakuri ina magana da ɗalibai ne asalin kalmar nazala fi'ili ne ne lazim wanda bai da buƙatar maf'ulun bihi to da aka sa ƙarfi aka ce nazala kalmar nazzala nan ita ce ta ƙara masa ƙarfi yanzu ya koma fi'ili muta'adi hmm. wanda zai buƙaci maf'ulun hmm. ma'ana ta farko kenan abu na biyu kuma yana nuna ba sau ɗaya aka yi abu ba ba ne ba ba sau ɗaya aka yi abu ba a kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce wa gallaqatil abwaba hmm. kalmar galaka da aka sa ƙarfi aka ce gallaka to yanzu ba ya kulle ake cewa ba ya kukkulle da aka ce ya kukkulle ƙofar guda ɗaya ce ko kofofin da yawa to saboda haka sai aka ce al'abawa ba ba a ce ba ba da an ce ba ba sun yuna da larabcin ya bashi amma da aka ce al'abawa ba ya zama plural saboda aikin da aka yi gallaka an kukkulle to qur'ani mai girma da aka ce nazzala ba an saukar ba an sassaukar da aka ce an sassaukar sau ɗaya aka yi ko sau da yawa aka yi sau da yawa aka yi amma su littattafan da aka saukar kamin alqur'ani mai girma a dunkule gaba ɗaya ce saukar da littafi dungurungun ɗin shi za a sauko da shi shi yasa aka ce wal kitabil ladzi anzala min qabl ba ce wal kitabil ladzi nazzala min qabl ba na'am alqur'ani mai girma wani lokaci za ga an kira shi da anzala an zo kan magana akan qur'ani sai a ce anzala mm. kamar yadda aka ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wani lokaci kuma sai a faɗa da nazzala tabarakallazi nazzala alfurqana tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira kun ga alfurqana tana da alkitaba duka Alƙur'ani mai girma ne hmm. amma nan yace anzala nan yace me nazala nan da yace anzala ma'anar shine dungurungum aka saukar da qur'ani nan da yace nazala ma'anarsa kadan kadan kadan aka saukar da qur'ani so hmm. maka san qur'ani ba sai ka ce an samu cin karo hmm. alhali qur'ani shi yana magana akan abubuwa ne daban-daban alqur'anin daga lauhul mahfuz da za a dauko shi zuwa na duniya ba duniya aka kawo shi kai ba sai da aka aje shi a wani daki a sama ta da ake cewa baitul izza to sanda za a dauko shi daga lahul mahfuz a kawo shi sama ka daya a wannan daki da ake cewa baitul izza dungurungun din sa izo 60 aka dauko aka aje a wuri kun gane karatu to daga baitul izza aka rinka saukar da shi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to dan kuma kadan kadan aka rinka saukarwa me aka rinka saukarwa kadan kadan mun taba magana akan prophet din kadan kadan aka rinka saukowa cikin shekaru 23 takriban to a inda aka ce anzala ana nufin sauko da shi daga lauhul mahfuz zuwa ina zuwa baitul izza da aka ce nazala ana nufin sauko da shi daga baitul izza zuwa ina zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka yi shi karan karan amma sauran littattafai gaba ɗaya ke ba annabi kamar a taura dungurungum Allah ya sa aka rubuce ta Allah ya ce wa katabna lahu fil alwahi min wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها دار الفاسقين Allah ya ce wa katabna lahu fil alwahi mun rubuta wa annabi Musa cikin allona a taura din nan min kulli shay'in duk abin da suke bukata gaba daya addini na su dungurungu muka muka rubuta shi da Allah ce mau'izatan domin ya zama wa'azi wa tafsilan da kulli shay da bayanin yadda za su bauta wa Allah ibada da aqida da komai akai bayani shi dalla dalla daki daki inji Allah da aka kawo shi aka ce fa kuz ma rike ta gangan Allah yana fada wa Annabi Musa alaihi salam wa amur qaumaka ya kuzu bi hasaniha ka umurci mutanen ka su riko da mafi kyan abin da ke ciki dukkan maganar Allah abu ne mai kyau Allah ya ce sa'urikum daral fasiqin da sanin zan nuna muku gidan fasikai wanda suka fita daga da'ar Allah inji Allah madaukin sarki to kun ga sauran littafi an saukar da su ne gaba daya qur'ani mai girma an saukar da shi mai an saukar da shi kadan kadan shi yasa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi sai ce wal kitabil ladzi anzala min qabl an gane wannan na'am sai Allah ya ce wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirce wa Allah ha na'am wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littafan Allah hmm. wa rusulihi da manzannin Allah wa yawmil akhir da ranar karshe ita ce ranar tashin alkiyama to ai ya kafirce rukunan imani gaba ɗayan su hmm. Allah ya ce to faqad zalla zalalan ba'ida zalalan ba'ida hmm. ya bata bata mai nisa inji Allah madaukake ha idan ka kafirce wa Allah to gaba ɗaya ka zama arne dogon ko babu abin da ya saura idan ka kafirce wa mala'iku har yanzu ka bata domin mala'ikun suke karɓo sako daga Allah su kawo annabawa saboda haka kafircewa mala'ikun kafircewa Allah ne idan ka kafircewa littattafan suna littattafan da mala'ikan ya karɓo daga wajen annabawa daga wajen Allah ya kawo wa ya kawo annabawa to ka kafircewa addinin nan ma ka bata bata mu da idan ka kafircewa su manzanni su kuma su ne aka karɓo littattafan daga wajen Allah mala'ikun suka karɓo wa suka kawo manzan suka kawo har yanzu ka bata ko baka bata ba idan ka kafirce wa ranar tashin alkiyama har yanzu ka bata domin duk abin da annabawan suka ce ayi wanda Allah ya saukar wanda littattafan suka yi bayani duk a ina za a samu sakamakon abun an ranar tashin alkiyama kenan ka kafirce wa ranar tashin alkiyama ka bata bata mani sai sa ka kirga wayannan malamai suka ce wayannan sune rukunan me rukunan imani guda biyar guda ɗaya ne kawai ba a kawo ba guda ɗaya ne ba a kawo ba eh? wannan ne ba a kawo ne kaddara shine kawai ba a kawo ba a cikin rukunai guda nawa guda shida shi za zaga malamai sun zo kirgar kunan imani sai an faɗi nan guda biyar da saboda su sun zo tare sun zo me tare ita kaddara ita ce ta zo daban sai inda Allah ya ce laysal birra أن تولوا وجوهكم سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يوا ولكن البر من آمن بالله يوا واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فلسطو فلسطو فلسطو ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة wal kitabi wan nabiyina rukunan imani Musa samu guda nawa kun ga suka zo biyar a nan can ma haka suka zo guda nawa hmm. guda biyar hmm. kaddara sai ba ambata ba to ita kaddara sai Allah ya raba ta daga nan sai ya kawo ta a wurare da yawa yace alam na kulukum min ma'in mahin alam na kulukum min ma'in مهين يا إيه دنجلي فجعلناه في قرار مكين أه. إلى قدر معلوم to zo dan gari fa qadarna fa ni'mal qadirun to inna kullu shay'in khalaqnahu shay'in وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا مجيء الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ولبث سنين جكرها ولبث سنين في أهل مدين ثم ثم جئت على قدر يا موسى وجئت وإن من شيء إلا إن ذاك زائد وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الله يعلم ما تحمل كل الله يعلم ما تحمل كل أنثى تخفى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكان أمر الله قدرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وين بك عليه كم نسيجي مغانا suna magana akan kadara sai ita kuma ta zo a wani jerin to idan ka ɗauko su ka haɗa da wayannan an samu rukunan musulunci guda nawa an samu rukunan musulunci guda shida a cikin alƙur'ani mai girma abin da rukunan imani guda shida a cikin alƙur'ani mai girma Allah ya samu dace to shi yasa sai Allah ya ce wa man yasur billahi eh? ya lazina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl ko hmm. sai Allah ya ce wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sai Allah ya ce qad dhalla zalalan bariga Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ya gaba da rama innal da amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra sun samu matsala thumma zadu kufra lam yakun illahu liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum sabila Allah ba sarki ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani suka yi mai imani Allah ya ce sun makafaru sannan kuma sai suka kafa ce suka yi da sun ma'amanu sannan sai suka ƙara imani suka da dawa sahu sun makafaru sannan suka ƙara cewa sun mazdadu kufura sannan suka ƙara bakin kafirci kan kafirci Allah ya ce to nan an kai ƙarshe lam yakun lahu liyadhkura lahu Allah ya ce ba zan gafarta musu ba Allah bai zama zai gafarta musu ba wala li yahdihum sabila Allah yace ba zai ma shi da su hanya mai dace ba Allah ka tsare mu da wannan malamai suka ce wannan ayan na daga ayoyin da ke bayyana hatsarin ridda a musulunci wasu malamai suna kafa hujja da wannan ayar cewa idan mutum ya ridda sa uku daga nan Allah ba zai gafarta mishi ba an samu maluma da dama har cikin magabata akwai wanda suka yi irin wannan bayani amma dai magana mafi karfi matukar daga baya ka zo kai musulunci na gaskiya Allah zai iya gafarta maka Allah zai iya zai gafarta maka to kina akwai bukatun a nazarin ayar a gane me take nufi akwai bukatun a kalli ayar a gane me take nufi malamai sun yi wa ayar fassara guda hudu sun yi wa ayar fassara guda hudu fassara ta farko suka ce ayar tana magana a galabiya mafi yawa mutumin da zai shigo musulunci yau gobe ya ce ya yi rinda ya fita jibi ya ƙara dawowa ya ce ya shigo gata kaga ya bari citta ya dawo to wannan da wuya ya mutu kan musulunci sai kaga a arne zai mutu ina ba ta fahimci wannan maluma suka ce abinda ayata ke nuna wakil kenan mafi yawa abinda zai faru kenan ko laifi kake aikata yau kai tuba gobe ka koma ruwa jibi ka tuba gata ka koma ruwa jibi ka tuba gata ka dawo ruwa to da kyar za ka iya tuba da wannan zunubi in ba sa'a ba kana aikata wannan laifi zaka mutu da shi zaka mutu ka tashi da shi a lahira shi yasa da ka gane abu ba mutu ba ta tuba wa Allah ka koma ruwa an gane to kenan wanda yake shiga musulunci gobe ya ce ya fita jibi ya ce ya dawo to da wuya ya mutu kan musulunci in ba sa ba kan kafirci zai mutu an gane bayani da malamai suke da farko akan ayar magana ta biyu suka ce ayar tana magana ne akan yahudawa ayar tana magana akan yahudawa innal ladzina amanu aji Musa alaihi salam waɗanda suka yi imani da wa da annabi Musa alaihi salam sun kafaru bi Isa a abin da so innal ladzina amanu biwa bi Musa alaihi salam summa hmm. kafaru bi ibadatil ijl daga bayan da suka mota dan mariki yahudawa mutanen annabi Musa sun mota dan mariki ko ba su mota mashi ba wanda ya je rayuwa dan mariki su jira yana na musulmi ko zama arziki sai ya zama summa kafaru kenan summa amanu da annabi Musa ya zo ya musu wa'azi kuma suka sake imani suka ce sun tuba an daina kafirci daga yau sun sake dawa mai musulunci summa kafaru bi Isa da annabi Isa ya zo kuma suka yi imani da shi alhali Allah ya ce su imani da shi sun kara kafircewa ko ba su kara kafircewa ba to ana nan ana nan sai Allah ya turo annabi Muhammad shi ma sai suka kafirce mashi to yanzu sun yi kafircin ƙurin sai yasa Allah ya sun mazdadu kufra an ga sun mazdadu kufra wato yanzu kafircin da suka yi wato kafirci mafi girma ke da Da wannan ne malamai suka ce kalmar sun mazdadu ya nuna yadda musulunci ke ka imani ke karuwa ko ya to kafirci ma na karuwa ko ya zai da kafirci bai karuwa a da za ka rubuta mazdadu kufra to da imani da kafirci duk suna karuwa dama qur'ani ya nuna imani na karuwa yanzu imanin ma imani to nan ma sun mazadu sun mazadu kuma sai suka ce to wayannan yahudawa lam yakun Allah li yaghfira lahum wala li yahdihim an gane fasarar da malamai suka yi wa ayar fasara ta biyu fasara ta uku malama suka ce ayar tana magana ne akan munafukai tana magana ne akan me tana magana ne akan munafukan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda munafiki yanzu zai ce ya yi imani an jima ya kafirci wa idza laqul ladina amanu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu qalu inna ma'akum ma nahnu mustahzi'un sai malamai suka ce munafikai ne ake magana da su kun ga farko dai amanu bi lisanihim sun imani da harshen wa kafaru bi qulubihim sannan suka kafirce da me da zuciyarsu da suka sake haduwa da masu imani wa zalakul ladina amanu qalu amanna sai suka kare cewa sun yi me sun imani wa idza kalau ila shayadihim qalu inna ma'akum kaga sun makafaru ke hmm. kaga amanu sun makafaru sun ma'amanu sun makafaru hmm. to menene sun mazadu kufra shine suka kirkira wa annabi sharri suka rinka yi wa musulunci kafar a rubu suka rinka yi wa sunna zagon kasa to sun mazdadu kufara kenan sai malamai suka ce to da ya ake magana magana ta hudu suka ce ana magana ne da nasara nasara soci ahlul kitabi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala fatu min ahlil kitabi aminu billazi unzila ala alladhina amanu أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون الله يقول قال طائفة من أهل الكتاب ولي yanki أهل الكتاب sai suka ce da zamu mu rinka yin plan sai mu samu musulmai mu ce mu musulunci alhali ƙarya muke ba musulunci muke ba sai an tafi an tafi an tafi sai mu ce kai mun gane addinin nan ƙarya ba addinin gaskiya ba da ce mai ridda to wannan zai sa wanda ke ciki mun jefa mashi kokonto wanda ke so ya shigo fa sai ce ka ruki jiri sai ma wanda ka shiga wata gane jiri tare sun sai ka ji sharri ka ji me sharri na ahli kitab sai suka ce to yadda zamu yi shine aminu billazi unzila ala allazina amanu ku yi imani da abin da aka saukar waɗanda suka yi imani wajen hannu hari da hanzi da safe ku shiga musulunci akira akirahu kamin rana ta fadi kuma ku kafirce ku yarda la'allahum yarji'un watakila wannan zai sa masu dan rauni rauni a jirgin zuwa ce kai abun nan shiri ta da tsaro ta da shi aka ce to irin wayannan sune innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zalu kufra ba zai ba ko an gane wannan wannan shine fassara guda hudu wacce wato malamai suka yi wayannan ayoyi amma da karshe abinda aya take karantarwa ku yi zan da sabawa Allah duk sanda ka san abu ba kyau da gangan ka sabawa Allah to akwai wani digon baki da Allah zai saukar akan zuciyarka wani digon baki idan ka ƙara sai a sake saukar da wannan digon baki idan ka ƙara sai a ƙara saukarwa wannan baki yana sauka kan zuciyarka yana lullube ta yadda ka san baka kwata haka wannan baki ne wani baki ne mai danko baki kiran yana sauka yana sauka sai ya lullube zuciyar gaba ɗaya ta to daga sanda ya lullube zuciyar nan gaba ɗaya ta to ka zama kan labar rana kan labar rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah yake kalla a'a bal karka rika wahala da kanka wajen yi musu wazi an riga an maka saboda rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna abin da suka kasance suna aikatawa ya riga ya sa tsatsa a cikin zuciyarsu ya yi wa zuciyarsu tsatsa wuka mai kaifi amma tsatsa ta kama bakin da tana iya yanka ta dakushe to wannan bakin da ke sauka shi zai maka tsatsa a kan zuciya to da ka kai wannan matsayin kuma sai ka zame wa kanka musifa da kanka ka ga da abun yana damun ka kana so ka bari ka gagara bari abun ya rika damu. ka ce wannan abun musifa yanzu akwai wanda zina ta riga ta huda shi ta ratsa shi ya kai matsayin da yana so ya tuba ma ya rasa ya zai yi tuba akwai wanda zai yi ta zina hanyar tsufa tsufa ya kai tsufa da bai ma iya jima'i da matar zina bai ba amma saboda rana ala kalbihi bala'in zinar ya yi tsatsa a zuce shi haka zai nemo yarinya ya bata kuri ya sa da tube rara ya dan tattaba jikinta haka ya sallame ta bai iya zina amma saboda tsabar jaraba ko kuma ya kira matasa ya ba su kuɗi ya sa su yi zina a gaban shi shi yana kallo saboda tsabar jaraba ta riga ta yi tsatsa a zuciya shi akwai wanda zai shiga harkar luwaɗi kamar tsatsa yana so ya tuba bai tuba akwai wanda yana luwaɗi da wani yaro a Kano yana luwaɗi da wani yaro sai yara sun gano sai suke tsokanar yara sai suke ce masa amaryar wani to ran abin sai dame shi sai zo sai ke faɗa wa shi wannan wanda yake ruwa da shi ya ce ai wane yana ce mun amare wane sai ce ba matsala waye baban shi ya ce wane ne ya ce to an jima bayan magariba ka zo ka sami kari magariban sai ya aika yana son yaron da baban sai ga yaro da baban shi shi yaron da ke cewa amare wane shi kuma wannan yaron shi ma shi. bayan sun zai ce to abin da sa na turo kira kai wannan ɗanka ne kai me wannan yake faɗa masa ya ce yana ce mun amaryar wani sai ce so so so sai kalli uban yaron ya ce kai kai na taba yin ne da kai ko taba yi ba uban ya ce ka taba ya kalli yaron ya ce to kaga uban ka ne uwar gida an wannan ne amarya to ya za ka ke tunanin asuba za ka samu ma'aikaci da ya saba sata kuɗin talakawa a gwamnati ya sata ya sata ya tara kuɗin bai ma san me zai yi da su ba bai ma san me bai san ma me zai yi da kuɗin ba ka ji an ce wai a gidan mutum wai an samu tanki na ruwa an cika da ruwa tankin ruwa ya san ne zai an samu wani katon gida an ce wai da motoci talatin ba a san me za a yi da su ba wannan bai zama mahaukaci ba akwai wanda ta taɓa rike EFCC ta taɓa ba da wani atikin ta ce manyan najeriya akwai wanda ya kamata a bude musu asibitin mahaukata aka ce me yasa ta wallahi ta gane akwai wanda sun haukace ba a gane ba ta ce domin wata satar kuɗin da aka sata in ba hauka ba ka samu mutum shi kadai yana da gida a ƙasashe ɗari ƙasa ɗari kowace yana da gida abin da zai baka bakin ciki gidan nan bai da lokacin da zai je ƙasar balle kwana amma yana biyan kuɗin wutar lantarki yana biyan kuɗin ruwa ya aje masu gadi yana biya yana biyan masu bayan fulawa yana biyan masu goge tayil ya aje direba domin akwai mota a gida yana biya ya aje kuku da za su rika dafa abinci a gida yana biya a kowane wata kuɗin Najeriya yana kashe gidan kamar naira dubu ɗari biyar zuwa miliyan ɗaya kowane wata abin da yake kashewa gida kuma bai da lokacin da zai je gidan ya kwana yanzu wannan in ba mahaukaci ba mai za ta kira wannan bai kamata a kai shi turu ba eh akai ne kware a sakkwato akwai kware wannan ya kamata a kwarara da shi kware ya zo na umma ma ku ciwo da amma saboda zuciya ta riga ta yi tsada satan yake bai ma san me zai da abin da yake tsada bai san yaushe zai ci abin ba bai san ya zai da shi ba haka kadai yake kuma ko ya ce za su yi tuba bai iya tuba akwai wanda ya saba da asha ka zame mai kamar ruwan sanyi a baki ko yana so ya tuban bayyawa akwai wani sarki ina yake ya hukuri kana magana sau da aka sai ya haɗa da wani mafarin fara ya kusa in zai dana maka ashe sai zama ashe ɗin ta ita ta hore ne to akwai mafarin da zai ƙare in ya kara da shi kuma ce Allah ya maka albarka nan nan da sabo jirki shi sa ka saba da abu Allah ka lulluɓe gabar shi wadda hodiyo da rahama Allah ka lulluɓe gabar shi wadda hodiyo da rahama cikin kalmominsa masu tsada cikin kalmomin da ya a rayuwarsa masu tsada yace karka yadda ka saba da abu sai abu mai kyau karka yadda ka saba da abu zai maka jiki sai idan abu yana da me mai kyau yace duk abin da ka saba da shi wahala tuba ne shi wannan shi hudan horiyo kafin ku tafatawa shi ya faɗi wannan magana nabu har amanta da kafin sagero kai ku ce Allahu akbar maluma da ke kawo wannan majalisi ziyara yau ma mun samu bakuncin wasu daga cikin malum mai kungiyar da na kasa akwai Sheikh Abdul Basir Isa unguwar mai kawo eh, a gani a rena a taba a shiga matsala mana da mutum ran bike zai domin matasa su asali eh, sannan akwai sakatare na kungiyar jama'a za su bi mai kamata suna ta gombe malam adamu biyo. Eh, ya dan mike kaɗan domin a gaishe wani gogaggen dan boko ne bayan gama boko kuma ake ake ake wasu ake wasu na yi Allah ya kada musu alheri Malam Abu Basir ya gabatar da tafsiri a garin Ukari abin na garin ganye a jihar Adama da Ukari yake daga nan ne yau makanar hijiratu ila lahi wa rasuli sai koma sai koma gani to can aka fafata an yi ya aikace yau kana alheri to dama ba kuma ta tun muna sokoto ya rufe tafsiri tun yana abal ya rufe tafsiri ya zo ya mana zumunci a nan a rufe tafsirin mu da shi bayan na koma adama duk tafsirin da aka rufe adama babu wanda ba shi aka rufe ba eh, duka kan tashi rufe tafsiri da wuri ya taho a gaishe ka وصل اللهم والصلاة والسلام على أبينا ونبينا محمد وعليه a wakacin dubban yan a da a yi da kamar yadda muka saba halartowa a kwanaki wanda wata na ajiye ko eh, eh, da raba da kuma sanar da abu eh, eh uku ne ga shi Allah subhanahu wa ta'ala cikin wato da yaddarsa ya amince mun halaro wannan haraba a wannan yini na yau yini na 25 ga watan Ramadan shekara ta kira dubu da dari hudu da talatin da biyar bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kwatanci ashirin da biyu ga watan bakwai shekara miladiya dubu biyu da goma sha hudu muna a wannan wuri da domin sauraren fasarar littafin Allah mai girma da da ya ci da ake so a wannan wannan wanda a wannan rana ta ah, yau tilawa ta rana da muka kawo karshen da eh. rufe tafsiri a wannan wuri na yusu mala da su akan eh, ana yana bacci wa hita lawa iya wajen a madadin dukkanin yan ah, uwa a ba bacci a wannan akwai ina amfani da wannan zai kwanta kan gidi tsaki kama da tilawa zai gudana a yau karkashin jagoranci wani abu kana karatu kana bacci kai sa a ce ka ta ana rama Ahmad Ibrahim Sulaiman Gano wa'anda su ne za su jagorance mu daga abin da za mu saurara muna fata tare da addu'a Allah ya sa mu fa'ida Allah sarki ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar ikiwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 25 ga watan ramadan Hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga makka zuwa madina yau shekara 1435 lissafin nasara yau ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta hudu. idan ba ku manta ba muna cikin suratun ruhu alarama ko za ka tuna mana inda muka kwana ضرب هل لكم مما ملكت أيمانكم وكذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون الله مدوكاكين سركي يا بغا ودنيا مثالي domin ka gane hatsari da illa da ke cikin masu bautar wani Allah da kuma sakarci da ke ciki sai Allah ya ba da wani misali wanda idan kai wa misalin kyakkyawar fahimta da wuya ka bauta wa wani Allah Allah ka tsara tsare mu daga shirka Allah madaukin sarki ce zaraba lakum masalan Allah ya buga muku misali misalin kuma min anfusikum daga karan kawunanku maimakon a ɗauko misalin daga wani wuri da nisa watakila ku gagara fahimta sai Allah ya bada misalin da ku rayuwarku ta yau da kullum ko karan kawunanku domin mutum shi ya fi sanin kansa ba wanda ke kusa da kai kamar yadda kanka ke kusa da kai shi yasa yace daraba lakum masalan min anfusikum sai Allah madaukin sarki yace halakum mimma malakat aymanukum shin kuna da wasu daga cikin wa'anda hannunku na dama ya mallaka bayinku da ku kuyanginku min shuraka'a wa'anda kuka rike su a matsayin abokan tarayya fi ma razaqnakum a cikin abin da muka azurta ku da shi fa antum fihi sawa ya zama da ku da su daidai kuke da tasarrufi akan abin da muka azurta ku da shi inji Allah wato abin da Allah yake nufi shine yanzu kaddara kai ne kake da bawa kai kake da me bawa kai kuma kai ne mai gidan bawan yanzu zaka yadda wannan bawan naka abubuwan da ka mallaka ya zo ya ce ba naka ne kai kaɗai ba har da shi gidanka naku ne ku biyu gonarka taku ce ku biyu shagonka naku ne ku biyu kai da shi matarka taku ce ku biyu kai da shi za ka abince akwai wanda zai yadda ba ma bawanka ba ai ko abokinka bai sai wannan ba ballewa balle bawa wanda matsayinsa bai wuce ka kai kasuwa ka sayar in ka gaba za ka iya zama da shi ba to kai ma yanzu ba za ka taɓa yadda bawanka ya zo ya ce abin da ka mallaka to yanzu naku ne kai da shi ku yi tarayya ba to yaya za a yi kuma ka ɗauko wasu wayanda Allah ne ya halice su bayin Allah ne amma ka ce su yi tarayya da Allah sauran bayin Allah ba za su bauta wa Allah ba shi wannan bawan shi za a bauta wa alhali shi ma bawan Allah ne idan ba za ka amsa wannan akan ka kai a matsayinka na ɗan adam ba to ya za ka ɗauki irin wannan ka jingina shi zuwa gawa ka jingina shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah ka ƙara tsare mu da bala'in shirka to da wannan za ka gane hatsarin da shirka take da shi wannan ne yasa daga kayi wa Allah shirka kun riga kun ɓata hmm. wannan ne yasa ko ga muna matsa lamba akan shirka saboda mun san hatsarinta mun san illata mun ga dukkan da'awa ta annabawa to shirka ita ce suke yin fito na fito da ita Allah ka ƙara tsare mu da shirka wato har yanzu idan baka gane ba yadda misalin yake yanzu ba bawa balle ka gane matsayin bawa amma muna da yaron gida akwai me akwai yaron gida kai ne kana da yaron gida wanda aikinsa shara goge tayil bayan fulawa ɗebo ruwa wanke kayan yara kana ɗan bashi abinci kana ɗan biyan shi kaga ba bawa bane menene yaron gida ne duk abinda ka sa shi yaron gidan nan shi yake maka ran nan ka dawo daga kasuwa ko ka dawo daga gona ko ka dawo daga ofis sai ka same shi akan gado kwance tare da amaryarka a lullube a cikin mayafi da kai tsawa ka ce waye ne sai ya leko ya ce da ala ɗan dakata saura minti talatin mu gama ka san yanzu da ni da kai duka harka ta mutu da Allah idan ka dan zagaya waje me ka ɗauko to kaga bambanci da ke tsakanin mai gida da yaron gida aje kai bambanci da ke tsakanin wa tsakanin ubangiji da bayinsa ba bai kai ba sannan bambanci da ke tsakanin hatsarin ubangida yaron gida ya saba mashi bai kai hatsarin bawa ya saba wa ya saba wa ubangijinsa ba sannan matar taka auro ta kai ba kai ka halicce ta ba ba kai kai me ba ba kai ka halicce ta ba kuna iya rigima wata ran ta fita idan yaron gidan ya ce yana son ta in daga dama ma ta aure shi amma duk da haka zaka ga an ci mutuncin ka an ci zarafin